hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 24 ga watan march 1997 idan ba a manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatun shimfiɗar wannan littafi mai albarka hajjatun nabi sallallahu alaihi wa sallama kama rawaha jabir ibn abdullah da aliful allama muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah daga cikin nasihohin da yake yi a shimfiɗar wannan littafi ya kawo mu har ga nasiha ta biyar inda ya dawo kan manyan malamai da sarakuna da masu mukamai akan cewa su ji tsoron Allah su yi amfani da damar gamuwarsu da alhazai a lokutan aikin hajji domin su gabatar da ainihin nasihohi gare su dangane da al'amuran da suka shafi aikin hajji da hukunce-hukuncen aikin hajji gwargwadon yadda alkur'ani da sunna suka zo da bayani akan haka sa'annan kuma karantar da mutane ga bayani game da aikin hajji kada ya shagaltar da manyan malamai game da ainihin bayani akan asalin addinin musulunci wanda shine tauhidi yace domin an haɗu da alhazai da yawa waɗanda yake ma ba wai alhazai kaɗai gama gari ba har da waɗanda ake ganin cewa sun taka matsayi na malanta amma kuma ba su kai ga ainihin fahimtar haƙiƙanin tsantsar tauhidin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi ba balle su fahimci ainihin bayani akan shirka wadda ita ce take rugurguza tauhidi baki ɗaya Allah ya shiryar da mu to sa'an nan ya ce mai yiwuwa ma garin yi wa mutane nasiha da wa'azantar da su wannan zai iya ja ga ainihin sai an ɗan samu ɗan jayayya ko ɗan tattaunawa to babu laifi akan haka matuƙar dai an bi kyakkyawar hanya to shine sai ya kawo mana bayanai daga cikin ainihin abin da wannan aya take magana akan cewa wala jidala fil hajji ce jidali ɗauki ba daɗi da aka hana a cikin wannan aya shine ɗauki ba daɗi akan ƙarya kuma domin ainihin a kare ƙarya shine daga ƙarshe sai ka mana magana wani babban malami al-Imam Ali ibn hazmin al-Zahiri rahimahullahu a cikin littafin shi al-Muhalla mujalladi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da casa'in da shida al'imam ibn hazmin ya ce Waljidalu kismani ɗauki ba daɗi da wannan aya take magana a kai to ya kasu kashi biyu kismun wajibun wa haq akwai jayayyar da ta zama dole ce a yi ta kuma gaskiya ne ma'ana haka akwai ɗauki ba daɗin da ya zama wajibi ne sai an yi shi kenan a halin aikin haji wa kismun fi batil kashi na biyu kuma game da ƙarya fallazi fil haq wajibun fil ihrami wa ghairil ihram yace wanda yake lallai gaskiya ne kuma wajibi ne ko a halin aikin hajji ko ba a halin aikin hajji ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ud'u ila sabili rabbika ka kiraye mutane zuwa ga hanyar ubangijinka wa man jadala fi talabi haqqin lahu wanda ya jayayya domin neman tabbatar da wani haƙƙi nashi faqad da'a ila sabili rabbih ta'ala to wannan yayi kira ne zuwa ga hanyar ubangijin shi madaukaki wasa afi izharil haqqi wal man'i min al batil kuma yayi kokari ne wajen bayyana gaskiya da kuma hana ainihin tabbatar da barna fa haka za kullu man jadala fi haqqin li ghairihi aw lillahi ta'ala to haka duk mutumin da yake aikin haji yayi jayayya domin kwato wa wani haƙƙi ko kuma kare wata shari'a cikin shari'o'in Allah to wannan yayi abin da yake wajibi a kan shi a ƙarƙashin haka a shaida za ka ga mutane suna aikata shirka a wurin aikin hajji duk gwagwarmayar da za a yi da ɗauki ba daɗin da za a yi lallai ka ga cewa ka hana su yin wannan shirka ko bidi'a, domin wannan za ka tabbatar da ainihin wato manufar Allah ta tsarkake wannan ƙasa daga shirka da kuma bidi'a ne mun fahimci wannan da kyau ko na haka in mutum ya zo yana shirka ko yana bidi'a, ka wa'azantar da shi ya ƙi bari abu ya kai ga jayayya mewa wani ya zo ya ce maka ai Allah ya ce wala jidala fil hajji sai ka ce gaskiya ne wala jidala fil hajji kazalika la shirka fil hajji wa fi hajji babu shirka in an daina shirka sai a daina jidali amma matukar za a yi shirka to za a yi jidalin a ga cewa an gusar da shirka wal jidalu bil batil wa fil batil amdan zakiran li ihramihi yace mutum yayi jayayya don da ƙarya kuma wajen ainihin tabbatar da ƙarya ɗin da gangan yana sana a kan cewa aikin hajji fa yake yi mubtilin lil ihrami wa lil hajji wannan ya ɓata harama shi ta hajji kuma ya ɓata aikin hajji shi ma'ana ashe waɗanda suke zuwa aikin makka suke gwagwarmayar su ga sun cuci mutane ko sun zalunci mutane ko sun yi sata ko sun yi wani fasikanci wannan aiki da suka yi ya ɓata harama aikin hajjinsu ya kuma ɓata aikin hajjinsu kenan. Allah kiyaye da kauli ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji a lokacin aikin hajji babu jima'i babu fasikanci babu dauki ba dadi wannan aya ta zo a karkashin ayar suratul baqara aya ta 196 malam yace wa hadha kulluhu ala anna al jidala fil aya bi ma'anar al mukhasama wal mulaha ya ce wannan fama za a ɗauke shi ne duk baki ɗaya akan cewa ayat ta zo da ma'anar jidali da ma'anar rigima da kuma jayayya hatta ba sahiba ka yadda har zaka fusatar da abokinka wa qad dhahaba ila hadha al ma'ana jama'atun min as-salaf an samu wasu daga cikin ainihin manyan malamai da suka gabata cikin sahabbai sun tafi akan wannan fahimtar cewa duk jayayyar da za ta kai ga fata wa dan uwanka musulmi rai to ita ce ayat take hanawa وعزاه ابن قدامة في المغني الإمام موفق الدين ابن قدامة أتكل لتافيش المغني مجلدين أكو شافي نقلي بيو لتسعين دشدا يا دنغن توانا مغانا إلى الجمهور يتي ما في يوان كما لما أكون wannan مفسر سكي cewa jidalin da aka hana shi ne ka yi abin da yake na neman rigima da jayayya da zaka fusatar da ɗan uwanka musulmi wa rajjahahu kuma ce haka ne gaskiya wa ka fi tafsirihi qaulun akhar yace game da fassarar wannan kalma ta jidali ɗauki ba daɗi, akwai wata fassarar daban wa huwa al-mujadala fi waqti al-hajj wa manasikihi shine jayayya a lokacin haji da kuma lokacin ayyukan haji din wa ikhtarahu ibn jarir ibn jarir ne tabari shaykh al-mufassirin ya zabi wannan thumma ibn taymiya sannan sai ibn taymiya fi majmu'ati ar-rasail al-kubra a cikin littafin shi majmu'atu ar-rasail al-kubra akwai bambanci tsakanin majmu'atu ar-rasail al-kubra da kuma majmu'ul fatawa al-kubra majmu'ul fatawa al-kubra littafi ne babba mujalladi talatin da bakwai aka tattara littattafai da fatoyin ibnu taimiya manyan littattafan shi amma majmu'atul rasail al-kubra wadda muke magana akai a yanzu littafi ne karami aka tattara kanana ƙananan littattafan Ibn taimiya sai aka fitar da mujalladi biyu yan yanki kanana guda biyu shine aka sa musu majmu'atul rasail al-kubra to wannan magana ta zo ta ibn taimiya a cikin mujalladi na biyu na wannan littafi shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya. وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلا yace to a ƙarƙashin haka ayar ma bata zo gaba ɗaya game da abin da mu muke magana akai ba mu muna magana akan malami in ya zo garin wa'azi a wurin aikin makka sai wani ya ɓaci ko kuma wani ya ɗauko jayayya za a tsaya a yi wannan jayayya ashe wannan aya ma da take magana akan falara fasa wala fusuka wala jidala to ba ma jidali ba ɗauki ba daɗi wajen fahimtar da mutane addini ba duk yadda za a shiga a fita sai an ga cewa mutane sun fahimci addini ko za a yi jayayya da su ko cikin lumana to amma abin da zai zama rigima ta ɗabi'ar yau da kullum ita ce ayar take magana akan ta hana wallahu a'lam الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي الله شيني يفسن ديدي ومع ذلك يتي أما تارد هكا فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه tare da haka duk da an ce ya halatta a tsaya a jayayya wajen tabbatar da gaskiya da gaskiya idan mai da'awa mai wa'azi mai bayani ya ga cewa bukata ba za ta biya ba ko da an yi jayayyar tare da ainihin wanda aka yi saɓani da shi saboda ya kankame a kan ra'ayin shi wa annahu idza sabarahu alal jadali idan kuma mai wa'azin nan ya doge akan yayi jayayya da wannan mutum fala ma tarattaba alaihi ma la yajuz mai yiwa abubuwan da ba su halatta ba kuma su biyo baya kamar ashariya kamar gaba da makamantan haka to fa min alkhairi lahu hina idhin to abin da yake alkhairi a wannan lokaci an yada aljidala ma'ahu ya bar wannan jayayya tare da wannan mutum da ya zan inda a ce in an yi jayayyar daga ƙarshe za a fahimci juna sai a yi to amma ko an yi jayayyar ƙarshen ta jayayyar kuma ta zo bata biya bukata ba kuma ta haifar da gaba to kar a yi wannan jayayya menene yasa al sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi wannan magana sai ya li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama dan Allah ne ya hana a adalci a karanta littafan albani a ga abin da ke ciki in za a yi suka a fito a tona asirin su mana ko ba haka ba ba abin da aka yi littafan shi'a da ɗariƙa da kiristoci ba kenan littattafan muhammad nasir din albani suna nan a bayan ƙasa birjik duk garin da ka shiga duk bookshop in ka shiga na musulunci za ka gan su ga su nan a je a siyo waɗannan littattafai a karanta a ga abin da ya ce mana kafin a yi suka Don Allah ka taɓa sukar abin da baka gani ba ran na muka kawo tarihin wani malamin ɗariƙa fa game da littattafan Muhammad bin Abdul babban malamin ɗariƙa ne a nan ƙasar Maghrib ya zan yana suka game da littattafan Muhammad ibn Abdulwahab? yana cewa ɗaliban shi ku yi hankali da littattafan Wahabiyawa ku yi hankali ashe bai taɓa karanta littattafan ba ko ƙwaya ɗaya bakar ƙiyayya ce kawai da ƙin Allah sai ran da almajirin shi ya je aikin makka sai aka bashi fathul majidi kyauta da ya zo ya karanta wannan littafi ya ga to su duk abin da ake gaya musu kuma ba su gani ba to ina mafita sai ya yage bangon wannan littafi wanda ke ɗauke da sunan littafin da kuma sunan wanda ya wallafa littafin sai ya kai wa wannan malami nashi da ya dawo aikin makka sai ya kai mishi tsurar littafin Ya ce, ala gafata malam ga wani littafi ina son a duba mini shi me ke cikin wannan littafi daidai ne ko ba daidai ba malam ya biya littafi baki ɗaya tun daga farko har ƙarshe wannan almajiri ya zo ya buƙaci malami ya mishi bayani sakamakon bincike kenan malam ya ce ai wannan littafi tun da ake rubuta littattafai game da tauhidi ba taɓa rubuta littafin da ya bayyana tsantsar tauhidi kamar wannan ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi ba sai wannan almajiri ya ce to ala gafata malam wannan shine littafin fatuhul majid na muhammad Ibnu abdul wahab wanda jikan shi ya sharhi wanda kuke tsoratar da mu wallahi sai da malamin ya faɗi ya sujuda ya tuba ga allah ashe ya yi ta zagin bawan allah ne ba da haƙƙin shi ba to mafi yawanci yanzu abin da zai shigar da wasu wuta kenan baka ji ba baka gani ba amma za ka rinka ɗaukan magana kana yawo da ita har kuma ka iya rantsuwa ka tabbatar da haka duk abin da kake faɗi fa Allah maɗaukakin sarki yana rubutawa ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna duk abin da kake faɗi manzanni suna nan biyu mala'ikun Allah duk inda za ka shiga ban ɗaki ka shiga masallaci za ka shiga hotel ka shiga ka'aba za ka shiga duk inda kake waɗannan mala'ikun ba hoto ka aje a ɗakin ka ba ko gunki ka kawo ka ajiye suna nan a wurin su ba abin da ke raba su da kai sai ran da ka mutu kowa ya fahimci wannan sa'an nan duk abin da kake faɗi suke rubutawa duk Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid duk lafazin da kai duk abin da ya kai a ce harafi ne zai rubutu za a rubuta shi ranar alkiyama kuma za su taso ka a gaba yadda ka san ake taso wanda za a gabatar kotu haka za su taso ka a gaba su ainihin kawo ka ga Allah su ce gashi nan ga littafin shi nan duk baki ɗaya ka karanta wannan littafi ka ga abin da ke ciki shine Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari a cikin alkur'ani ya ce wara almujrimuna nara maɓarnata masu saɓon Allah da suka ga wuta suka tabbatar za su shige ta babu makawa sai suka rena kansu a wani guri kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari akan cewa sai ka ji irin waɗannan suna cewa mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan littafi ne ya same shi ƙarami da babban laifin da ne duk sai ya ƙididdige ya rubuta Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata za su samu an halarto da shi sa'annan Allah ya wa kanshi kirari ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya cutar kowa kalmar farko dama da za a faɗi an tashi alkiyama shine la zulma al-yawma inna Allah sari'ul hisab yau babu zalunci kuma Allah zai gaggawa hisabi ran da aka yi tashin kiyama babu wanda zai kwana a fili fa ran nan ko ka kwan a aljanna ko ka kwan a wuta a wannan ranar za a gama baki ɗaya ɗan wuta ya kwan a wuta ɗan aljanna ya kwan a aljanna shi yasa duk abin da kake faɗi ɗin nan ka san abin da kake faɗi to a binciki littafan wannan malami mana a gani shin yana kara alkur'ani da sunna ne ko kuwa yana faɗa da su ne in yana kara alkur'ani da sunna ne in kai ahalin sunna ne nagari ashe kun dace kenan sai ka rungumi littattafan in yana faɗa da waɗannan ƙur'ani da sunna ne in kai ahli sunna ne na gari sai ka fito ka yi faɗa da shi ka bayyana mutane kuma ka ce ku duba gashi a cikin littafin shi amma har ka ce kar ku saurara kar ku je kar ku karanta ma'ana addinin ya zama iri ɗaya da na waɗancan shehunan ɗariƙa kenan a faɗa maka sharri game da wani amma a ce kar fa ka sake ka saurare shi dan ka saurare shi zai ɓatar da kai a faɗa maka sharri game da littafin wane a ce kar ka sake ka karanta in ka karanta za ka ɓata in aka faɗa sai a ce duba wuri ka za ka gani da ka duba sai ka ce ce malam ya faɗi gaskiya amma malam ya faɗi magana sai kuma a ce a wannan littafi sai ce ayan kuka sake kuka karanta wannan littafin za ku ɓata to ƙarya yake yi ƙarya ya faɗa da gaskiya ya faɗa sai ya gaya muku kun ji ma kun tsorata balle ku gani ashe da kuka ji ya ce muguwar magana ce kun tsorace ta ina ko ganta a rubuce za ku fi jin tsoranta don gaskiya ne a nuna maka mana to shi yasa muke mukabalantar duk wani wanda ke da'awar wai shi malami ne a nan kasar yake ko ba a nan kasar ba kowa ne ne shi yake da suka kan littafan Muhammad Nasir Din Albani baki ɗaya? muka ce ya zo muna da magana da shi amma dan ka koma lungu guda ka tattara jahilai wanda ko ta da baki bai iya ba ko sunan shi bai iya rubutawa jahilin duniya wal akhirah ai kai ma ka san kana magana ne yadda kake so kawai samu waɗanda ka san za ku iya tattaunawa kai suka mana Muhammad Nasiru Jinal Albani yana da littafi Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar rawaha Jabir ibn Abdullahi, gashi hajjin Annabi sallallahu alaihi wa sallama mun fahimta bayan wannan littafi kuma yace ya kudurta niyya zai yi babban shi shine al Kubra alhajjatul Wada hajjin bankwana duk abin da ya faru a wannan hajjin tun daga fitowa annabi daga kofar gidan shi har ya dawo da huɗuba, da tambayoyi da duk abin da aka yi ce ya tattara baki ɗaya zai littafi kafce ce kamar abin nan mun fahimta sannan yana da littafi ahkamul jana'iz wa bid'uha duk abin da ya shafi jana'iza da bid'o'i ya gangaro da waɗannan abubuwa duk magana da ya sai ce saboda Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce mun fahimta yana da littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha sallar manzon Allah yake siffanta maka kamar ga ka a zaune kana kallon manzon Allah yana sallah ake kwatanta maka ita mun fahimci wannan da kyau yana da littafi at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu bayani akan tawassuli hukunce hukuncen shi da nau'o'in shi dan Allah din nan da ake cewa ko dan Allah dan annabi ko kuma ka bani dan kaza ko ya Allah ka biya mu bukata duk ya bayyana abin da ya halatta da wanda bai halatta ba a cikin wannan littafi a ilmance Qur'ani da sunna da maganganun sahabbai da tabi'ai da manyan malamai sa'annan yazo yayi littafi jilbabul mar'atil muslima waɗannan yara mata da iyayensu mata bai bar su a baya ba wace irin sutura ce musulunci ya tsara musu kafin su fito sa'annan ga littattafai nan da ya manya-manya silsilatul ahadisi sahiha hadisai ne zai nuna maka ingantattu ya aka yi suka zama ingantattu din a ilmance sai da ya mujalladi goma sha biyu ko na mujalladi yana ɗauke da hadisai ɗari biyar hadisai dubu shida kenan sannan ya zo ya ware matattun hadisai waɗannan hadisai da ke wahalar da mutane da'ifan hadisai mawdu'ai wallati la asla laha nan ma yayi mujalladi goma sha biyu silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa asaru hasayyi fil umma sarkar hadisai masu rauni da hadisan ƙarya da mummunan tasiri da suka yi akan mutane mutane da dama sun ɗauki hadisan ƙarya sun gina a cikin rayuwarsu kuma waɗannan hadisai sun ta'asirantu a kansu mun fahimci wannan da kyau ko sa'an wannan littafi shi ma mujalladi goma sha biyu kowane mujalladi ɗaya na ɗauke da hadisai ɗari biyar duk baki ɗaya matattu ne ya ɗauki littafin aljami'ul kabir da aljami'ul sahir na al'imamu suyuti ya haɗa su ɗaya ya fasa su biyu ya ware sahihul jami'ul sagir wa ziyadatihi min al-fatihul kabir sa'annan da'iful jami'ul sagir wa ziyadatihi al kabir matattun hadisan da ke cikin aljami'ul kabir da jami'ul sagir ya fitar da hadisi dubu shida da ɗari hudu da wani abu to dan Allah in kai ahalin sunna ne na gaske wannan mutum sunna yake wa aiki kana da suka akan shi babu suka duk shubuhar da kake gani akan shi ai ya ce kaza malamin garinku da ka yadda da shi ɗari bisa ɗari shi ma yana da irin wannan shubuhar mun fahimci wannan da kyau jama'a wani lokacin mutum zai ga gaskiya ƙarara amma dan dai kai ya bi ta sai kawo wani abu sai ce to ai kuma ni kaza ne ya hana in amma na yadda gaskiya ce duk da aka gama kawo mutanen makka hujja gaba ɗaya suka tabbatar da muhammadu dan abdullahi manzon allah ne sai suka ce to amma kuma allah ya rasa wanda zai aiko sai maraya hujja ta ƙare mun fahimci wannan yahudawa suka ce mun san gaskiya ne amma me ya hana mu bi shi dan bai zo cikin jinin ya yaƙubu ba dan shi ba jinin yahuda ba ne ba yadda za a yi ba yahude ya je ya bi wanda yake balarabe wanda a jahiliya balarabe an mai da shi kamar bawa ne dukiyar shi ma sai ba yahuda ya ce in ka ci dukiyar balarabe babu hisabi ko gobe kiyama to kuma Allahu a'lamu ji yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi kowa sanin inda ya dace da ya aje aikin shi ya aje sakon shi da manzancin shi in Allah ya ɗauka ya ba wani sai ka sallama mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu shi ne sai yake cewa ko da ita dai an ce babu laifi a tsaya a jayayya wajen tabbatar da gaskiya amma in aka ga jayayya ba za ta haifar da alkhairi ba to abin da yafi dangane da ainihin wannan jayayya din a batta shine ainihin abin da yake alkhairi me yasa sai ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana za'imu baitin fi rabdil janna annabi ya ce na lamunce gida a cikin aljanna liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan ga wanda ya bar jayayya ko yana da gaskiya kana da gaskiya amma sai kaga cewa jayayya ba daidai ba ce sai ka bari annabi ya ce ya lamunce maka gidan aljanna garanti mun fahimci wannan da kyau jama'a rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi bi sanadin hasanin an abi umama da isnadi wanda yake kyakkyawa daga abu umama wa tirmidhi nahawu min hadisi anas wa hasanahu tirmidhi ma rawaito kwatankwacin wannan hadisi daga riwayar anas kuma tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau الشيخ محمد ناصر الدين Albani. bayan ya gama duk waɗannan nasihohi ga alhazai da kuma waɗanda ma ba masu zuwa aikin hajji ba sai ya rufe da addu'a yace waffaqana Allah wal muslimina lima'rifati sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama wattiba'i hadihi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da sauran musulmi wajen sanin sunnar annabin shi da kuma bin shiryar sunnar annabin shi din sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shiryar da mu to bayan ya gama waɗannan bayanai sai ya ce la haraja babu laifi ga wasu abubuwa da za a yi bayani waɗanda mai yiwuwa alhazai suna ganin in sun yi su akwai laifi amma babu laifi akan waɗannan abubuwa misali kamar azumi akwai abubuwa da dama waɗanda in ba dan da aka zo ana karanta mutane sunna ba da mutane suna shan wahala game da azumi mun fahimta to amma da aka zo ana karanta mutane sunna shikenan dama duk sanda ake karanta mutane sunna alhamdulillah alkhairi ya shigo mutane dan haka annabi Ibrahim ya addu'a yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim ya Allah ka aiko da wani manzo cikin 'ya'yana da jikokina wanda zai tashi yana karanta musu littafinka yana yana karantar da su sunnarka sa'annan kuma yana tsarkake su daga maguzanci da bid'a da shirka da duk wani abu da zai lalata imaninsu sai annabi Ibrahim ya ce innaka antal azizul hakim ya Allah kai gwani ne kuma kai buwayayye ne ma'ana wannan aiko da manzo ba abu ne wanda zai gagare ka ba kuma abu ne wanda yake mai sauki a cikin hikimarka mun fahimci wannan ko to can cikin alqur'ani kuma cikin suratul juma'a sai Allah yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah shi ya aiko da manzo a cikin wata al'umma da bai taba wa da littafi ba yatlu alaihim ayatihi yana biya musu ayoyin shi wa alkitab aw yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin shi wa yuzakkihim ko makamancin haka dai ayar yana ainihin karantar da su kuma yana tsarkake su sai Allah ya ce wa in kanu min qablu wa yu'allimuhum kitaba wal hikma yana karantar da su alqur'ani da da sunna al-imam shafi yace duk inda kaji an ce alkitaba wal hikma to hikma sunna ake nufi sai ce wa in kanu min qablu fi dalalin mubin ko da yake da can kafin a fara karanta musu alkur'ani da sunna a cikin bata suke mabayyaniya to ashe wannan ya nuna mana in aka tsaya aka karantar da mutane sunna to sannan ne mutane za su tsarkaku in ko ba a karantar da su sunna ba to sannan za su wahala yanzu da sai ka ga mutum ga rana ta faɗi amma yana rike da leda kunun zaki a hannun shi yana jiran sai sanda ladan ya kira sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar rana ta faɗi ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba azumin ka ya kare dan haka rana na faduwa duk wannan yunwa da kake yunwa banza kake yi rana na faduwa kawai kai sauri ka sha ruwa in ba haka ba wannan yunwa kana bauta kanka ne kuma ba Allah ba mun fahimta me ya faduwar rana shine wannan gudan ranar ya fadi? tare da cewa ka sani ya kai mutum rana ba faduwa take ba mawaki ya ce rana ba ta faɗi ba dan kai baka ganta ba ma'ana ba faduwa take ba wani wurin ta tafi kuma to kai tun da ta faɗi a gare ka ka daina ganinta wannan gudan kenan wannan jaje jaje da zaka rinka gani da haske kai ya hana ka shan ruwa sai ka sha ruwa da daddare kuma duk sakewa kai baki ɗaya wanda ya halatta gare ka to duk abin da aka gina shi a ƙarƙashin alkur'ani da sunna sai kaga yayi sauki duk abin da aka gine shi akan bid'a da shirka sai kaga yayi wahala don haka anan zai jero mana wasu abubuwa waɗanda babu laifi mai aikin hajji ya yi su sai ce wa hadhihi umurun yataharraju minha ba'd al-hujjaj ga wasu al'amura waɗanda wasu alhazai suna ganin kamar da laifi wahiya ja'izatun alhali sun halatta awwalan abu na farko al-ightisalu li ghairi yin wanka ba tare da mafarki ba ba mafarki kai ba ya halatta kana aikin makka ka ɗibi ruwa ka yi wanka ka wanke ka fes saboda tsafta ba wai haka zaka zauna bususu ba a'a zaka iya yin wanka wadal kurra'asi da kuma cuɗa kai ka cuɗa kanka menene yasa ya ce ya halatta haka sai ce fafi ne wa hima hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim da waɗansu littafan to duk haka fa littafan albani ɗin suke fa duk magana da sai ce akwai hadisi sai kawo maka kuma ya faɗa maka da zaka duba to in ka samu wani yana ce maka kaka karanta littafan wallahi yau suke muku su za su saka kansa a ɗaka su karanta wai bakin ciki suke muku kada su sun zama malamai ko ku zama mun fahimci wannan da kyau ko 1993 wani malami ya gabatar da nasiha gare mu muka ce ba za mu karɓa ba saboda nasiha shi ja'ira ce ya ce wai yaya za a zo ana faɗin magana ana faɗan littafi wai so ake kowa ya zama malami muka ce i eh. wai in aka yi magana a yi shiru mana kowa ya je shi ma ya sha wahala ya gano aka ce a'a ai so ake kai in ka sha wahala na bayan ka su samu sauki da duk waɗannan littattafai su bukhari da musulun da sauransu har da ba wasali ba ɗugu. hakan nan yake in aka jawo shi haka aka yi kwana aka yi kwana sai yadda malamin ka ya biya maka haka ka iya daga baya aka zo aka yi digo aka yi wasali dan me dan a sauƙaƙe wa yan baya a kai ma yanzu menene zaka yi ka sauƙaƙe wa yan baya ai haka ake so ka kawo gudun ko a wai sai a daina in an faɗi magana sai a yi shiru a ɗauke wuta duk kada a faɗin da aka ɗauko ta wai don in ɗalibi ya je duba ya ganda aka ɗauko ta ɗin nan wai nan da nan zai zama malami kenan bai sha wahala ba zama malami ai baiwa ce ta Allah wani in zaka buɗe mai wurin ma ka biya mishi dukan Allah bai nufi ya zama malami ba sunan littafin ma sai manta ba karatun ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shi ne ainihin wato yace hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim da waɗansu littattafai an Abdullahi ibn Hunainin daga Abdullahi dan Hunainin an Abdullahi bin Abbasin Abdullahi dan Hunainin tabi'i ne yace ya karɓo daga sahabi ne suna Abdullahi dan Abbas habarul umma kenan walmiswar bin makarama makrama da miswar dan makrama sahabbai guda biyu ne tabi'i yake ba mu labarin annahu makhtalafa bil abwa'i sun yi sabanin fahimta a abuwa. ma'ana wannan malami ne cikin sahabbai wannan ma malami ne cikin sahabbai wannan yace kaza wannan yace kaza to za mu ji su in sun yi saɓani zama ake ai bincike a fahimci gaskiya saboda an fahimci gaskiya shi zai haɗe kan ainihin al'ummar da ke saurare ba a ce wai kowa ya je rike fahimtar shi ba kuma ku ta ruɗa mutane akan haka a duk matsala in aka yi saɓani a kai to a zaunar da malaman nan dafa'an kowa ya jero dalilan shi sa'an nan a yanke gaddama a san cewa wuri ɗaya aka kwana amma imamu malik ya ce kaulani mukhtalifani ya kuna ne sawaban jami'a ya ce maganganu biyu na saɓa wa juna kuma a ce duk gaskiya ne yace mal haqqu illa shay'un wahidun la yata'addad yace gaskiya kwaya ɗaya ce kuma gaskiya ba ta sabawa wannan magana ibnu abdul barri ya ruwaito ta cikin littafin shi jami'u bayan ilmi wa fadlihi a to ashe imamu malik na nuna mana duk inda malamai suka yi sabani din nan to a tabbatar da me gaskiya amma a ce in malamai sun yi sabani duk wanda ka so ka ɗauka wannan maganar faɗar ta ma kuskure ne domin ta saba wa Allah ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta saba wa kuma abin da musulmi suke kai kuma shi ma mai faɗar wannan magana bai aiki da ita ina muka fahimci haka a lokacin da yake cewa ɗin nan saɓani in an yi daidai ne in ka ɗauki saɓanin abin da ya ɗauka kuma za ka ga ce ka abi ka sallah ashe shi ma bai yarda da saɓani ba ko ba haka ba a to in ya yarda da saɓani in kai ka ce kaza shi ya ce kaza sai a ce to shikenan duk wanda ka yayi sai a zauna lafiya kenan amma kana saɓa mai sai ya ce to shikenan duk wanda ya ce kaza shikenan khalidan ha abadan Allah ya shiryar da mu to ne ainihin aka ce abdullahi dan abbas da miswar dan makrama sun yi ainihin saɓani bil abuwa a garin da ake kira abuwa ko ƙauyen da ake kira abuwa daga hanyar makka ne zuwa madina faƙala abdullahi ibn abbasin sai abdullahi dan abbas ya ce yaghsilu muhrimu ra'asahu ya halatta mai aikin hajji ya wanke kanshi wa qala al-miswar miswar kuma yace la yaghsilu muhrimu ra'asahu mai aikin hajji bai halatta ya wanke kanshi ba sahabbai ne sun yi sabani a yau kowa ya karkada kunnen shi ya ji wannan hadisin da ake biya muku wai ashabi kan nujumi manikta daitum kadihta daitum wannan hadisin ƙarya ne fa duk wanda ya danganta wannan hadisi da kuskure ya marma zai tuba in ba haka ba zai shiga wuta ba annabi ya faɗe shi ba wai annabi ya ce wai sahabbai na kamar taurari suke duk wanda kuka koyi da shi kun shiryu sannan wai ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ne to yau gashi inda dai sabanin sahabbai rahama ne to yau zamu ji inda aka karkare wannan ya ya halatta kana aikin hajji ka wanke kanka wannan ya bai halatta ba fa arsala ibnu abbas ila abi ayyub al ansari shi abdullahi dan hunainin tabi'i din sai yace sai abdullahi dan abbas ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sabanin nan kenan sai ya aike ni zuwa wurin abu ayyub al ansari babban malami ne kenan wanda yake zai iya raba gaddama tsakanin waɗannan sahabban waɗanda su ma malamai ne as'aluhu an zalika in je in tambaye shi game da haka ma'ana abdullahi ɗan abbas ya ce ya halatta mai aikin hajji ya wanke kanshi misuwar dan makarama ya ce bai halatta ba fawajadtuhu yaghtasilu bainal ne. wannan tabi'i ce da na je wurin wannan babban malami sai na samu ya kafa gwafanni guda biyu gwafa dama da hagu haka ya kakkafa su yana wanka wa huwa yasturu bi saube ma'ana an kafa gwafa nan an kafa gwafa nan an kawo wani kyalle an rufe an mai da wurin ya zama bayi kenan ya shiga yana yin wanka kala shi wannan dan aike yace fa sallamtu alaihi sai ne mai sallama duk da yana wanka din sai na kasa hakurin ma fito sai ne mai sallama fa kala sai ce man haza wane ne wannan yake sallama fa qultu sai nace ana abdullahi ibn hunain ni ne abdullahi dan hunain arsalani ilaika abdullahi ibn abbas as'aluka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrimun abdullahi dan abbas ne ya aiko ni yace in tambaye ka yaya manzon Allah yake wanke kanshi a halin yana aikin hajji to anan ya kamata mu tsaya mu fahimci wani abu abu na farko shi ibnu abbas yi wa aikin nan yana da tabbas akan annabi na wanke kanshi a lokacin aikin makka don haka kun ga da ya aiko bai ce a tambaya shin annabi na wanke kai ba sai ce yaya ne ma annabi yake wankewa tunda ya san ma yana wankewa kai tsaye domin wannan malami in ya san annabi bai wanke ba ma ai ba zai faɗi yadda annabi ke wankewan ba abu na farko kenan abu na biyu duk sanda ka zo za ka yi tambaya sai ka ce a gaya maka yadda annabi ya yi yaya annabi yake yin ruku'u ala gafata mala amma ba ka ce malam yaya ake ruku'u eh ba laifi haka amma da na malam da na annabi wanne ne yafi to a nuna mana yadda annabi yake ruku'u ala gafata malam amma an ka ce malam yaya kai kakan yi ruku'u in zo maka wani gantsaran majafa yaya na annabi yake a nan in ya sake ya ƙarya bai san na annabi bai tashi ya kaga wani doron mage ce nan ne ruku'u wuta zai shiga in ya iya kuma ya mana na annabi in yi mana na annabi kuma ya ce to amma yanzu wannan ba za ta yi ba sai mu ce a'a tun da ne ka kana annabi ka kulla bakinka amma din nan da za ta biyo baya sharri ce da ma mun fahimci wannan to komai mu tsaya akan haka duk abin da aka zo ce yaya na annabi yake domin duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallama ban aka tashi kiyama in ya shiga wuta kai ya binciki sababi kenan Allah ya shiryar da mu fa wa ba abu ayyuba radiyallahu anhu yadahu ala thawbi dama abu ayyuba an same shi yana wanka ko Shi kenan sai ya ɗora hannun shi akan wannan tufafi wanda ya sha makance shi wanda yake wanka ya kare shi din nan fata ata'ahu sai ya ainihin kwantar da ya jawo wannan labule ya ƙasa da shi haka ya ja shi ƙasa hatta badali ra'asuhu har sai da naga kanshi malamin ya ɗan sassauta wannan ainihin kariya har sai da ya leko na iya hangen kanshi sun maƙala li insanin sannan wani mutum yana waje sai ya ce mishi ya subbu asbib yace zubo min ruwa aka fasabba ala ra'asihi sai rinka zuba wannan sahabi ruwa aka thumma harraka ra'asahu bi yadayhi sai rinka ciccuda hannayen shi akan shi fa aqbala bihi ma wa adbara yayi fara daga gaban kai yayi baya thumma qala sai yace haka ba ra'aituhu sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu yadda ka gana ya haka naga annabi yana yi an raba gaddama ko ba a raba ba annabi na wanke kai a lokacin aikin hajji ko baya yi to saɓani rahama ne ko bala'i ne balbala ma ba bala'i ba ka san bala'i balwa balbala jam'in jam'in jam'in bala'i sai a ce balbala <laughs> Allah ya kiyaye zada muslimun muslim ya kara da cewa wa qala al miswaru ibn abbas to da aka koma kowa ya karkada kunne yadda malaman sunna suke karban gaskiya fa a ɗazu miswar dan makarama yace sam bai halatta a wanke kai a aikin maka ba wannan yake kuma ya halatta to da aka yi jayayya ba tsayawa za a yi lacca ba fa wannan ya lacca a'a ba haka ake ba tsayawa ake a tabbatar da gaskiya sai aka bincika sai aka gaga abin da annabi yi." to kai da ke jayayyar da bai halatta ba tun da ka ji annabi ya yi me ya kamata sai ka bi ka sallama ka huta ka zauna lafiya kai bancin ta hani mari'an amma wallahi kai wa sunna ka rantsai wallahi baka kwana lafiya kullum kana kwanciya kana fargaban za a yi maka raddi za a zo gida za a tuhume ka za a yi kaza za a yi kaza amma an ka faɗi sunna ka share gado kai bacci lafiya lau mun fahimci wannan sai shi miswar da ya ce bai halatta ba tun da ya ji an ce annabi na yi sai ya ce la umari ka abadan daga yau har abada ba ni sake jayayya da kai tun da ka san sunna to ya halatta a wanke kai ana aikin maka ko bai halatta ba ya halatta to daidai ne a yi saɓani in an yi saɓani sai a ce kowa ya kama yadda yake so a je a bincika annabi na da na cewa a kama na annabi duk sauran fahimta a watsar da ita amma a ce ka riƙa fahimta ka riƙa fahimta ta ba zai taɓa yiwuwa ba a cikin addini warawal bai bi sanadin sahihin an ibn abbasin qala al imam al ya ruwaito da isnadi mai inganci daga Ibnu Abbasi. ibn abbas ya ce rubbama qala li umar ibn radiyallahu anhu ya ce su da dama umaru dan khattab Allah ya kara mashi yarda yakan ce da ni ta'al ubaqika fil ma' ka zo mu yi wasa na iyo a cikin ruwa ma'ana abin da yake nufi da mubaka shine ka san akwai wani wasa da yara suke yi a ce in aka shiga kogi ana kurme in aka ya kai a ruwa din nan a ga wane ne zai fi dadewa to sahabbai ma suna irin wannan to sayyidina Umar yana khalifa kamar yanzu ka ce shugaban kasa ya ma fi shugaban kasa girma fa dan shi shugaban duniya ne lokacin baki daya domin Umar bai mutu ba sai da duk duniyar nan ta zama a karkashin mulkin musulunci dukanta to amma kun ga ba matsala ba ɓoyewa suke ba fa kafin a gansu sai an sha wahala yaro ne karami ibnu abbas yake zo mu yi kurmi a cikin ruwa kuma mu shiga cikin ruwan nan ayyuna atwalu nafsan mu ga wane ne zai fi dadewa a cikin ruwan nan ba tare da ya fito yayin numfashi ba kamar yanzu khalifa shugaban kasa ya zo ya samu wani yaro ya ce su shiga kubanni din nan yaro dan shekara goma a zo a yi wasa mana a zo a yi kurme mana mun fahimta wa nahnu muhrimuna yace alhali muna aikin hajji duk mutumin da ya kurma ya tsinduma kanshi a ruwa ya daɗe, ya wanke kanshi ko bai wanke kai ba kuma yana aikin hajji ya wanke jama'a mun fahimci wannan to sa'an nan ƙarin abin fahimta a cikin wannan hadisi shine ashe su waɗannan manya ba wai kamewa suke daga jan yara a jika ba in ba haka ba ina sayyidina Umar ina Abdullahi dan Abbas almajirin shi ne in kana karatu cikin tarihin Ibn Abbas zaka ji an ce daga cikin manyan malaman shi akwai Abubakar da Umar to amma ya ce zo mu yi wasa zo a shiga cikin ruwa a yi kurmi kuma wannan ya nuna su su Umar ba boyewa suke ba me yasa ba su ci dukiyar jama'a ba dan haka kana da yancin ka shiga kogi kai kurme a yanzu shugaban kasa ya shiga kogi ya kurma ba sai wani ya danna kanshi ba alhamdulillah bukata ta biya ko to duk inda kaga ana wani boyewa ana wani escort ana wani kaza wallahi duk babu gaskiya ne na Umar shi kaɗai yake yawo a Madina ba abin da ya shafe shi yana kwance a gindin bishiya da la'asari ya fari yana hutawa sai wani mutum ya taho kirista daga kasar sham yana zuwa sai ya hauri Umar da kafa ni miƙe mu tafi ka je ka nuna min ubangidanka sai ce wa kake nema ya ce Umar ce ni ne Umar ai ce ba na son sakarci fa ka je ka nuna mini khalifan ku nake nema shugaban kasa na zo nema ce ni ne ka faɗi kukanka sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai musulunta ce yanzu kai kana shugaban kasa ga halin da kake ciki amma ga dan gwamnan ka can yana wulakanta mu su ba su ɗauki duniya a bakin komai ba shi ya samu waƙi ya ce inna lillahi ibadun futana tallaqu duniya wa khaful fitana Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira da suka dubi duniyan nan wata teku ce sai suka yi mata saki dubu ba ma saki uku ba saboda ne duniyar ba madawwamiya ba ce to sa'an nan na Umar har Harwayo yana cikin ɓabi'ar shi duk inda ake taron manyan malamai sai a ga ya riko hannun Ibnu Abbas Ibnu Abbas lokacin bai wuce shekara goma sha takwas ba sai a ga ya riko hannun shi taron jiggan malamai na ƙasa baki ɗaya fa sai zaunar da ibnu abbas ɗan yaro ɗan ƙarami ka san sai ga wasu manyan malamai suna fushi don me za a shigo da wannan yaran? wai zuciya suke shekaru ne abin shikenan wata rana sai sayid na umar ya ce yau zan nuna muku dalilin da yasa nake shigo da yaron nan taron malamai a fassara mini iza ja'a iza ja'a ba ita ce aqsar sura fil qur'ani ita ce mafi gajarta aya uku to a fassara iza ja'a duk manyan malamai kowa ya tashi ya fassara kowa ya tashi ya kawo fasarar shi wani ya hargido ya buga can ya tafi a ce zauna kai ma fasara ya tashi shi ma ya buga duk baki ɗaya suka faɗi suka kasa fasara iza ja'a duk council of ulama supreme council of ulama baki ɗaya suka kasa fasara iza ja'a sai ya ce ibnu abbas ka fasara mini iza ja'a sai ni ke fassara ya fassara ya ce wannan sura ishara ce ga mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tafsirin kawai ba ka rinka fasara tsuran larabcin me ka fahimta daga ciki abin da ake nema kenan saboda Allah ya ce afala Alƙur'ani. alquran am ala qulubin aqfaluha shin ba su tsayawa su lura su fahimci alqur'ani ne ko an rufe zukatan ne mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka sayyidina Umar ya ce wannan ita ce fahimta ta daidai sai ya ce wa manyan malamai ce kun ga dalilin da yasa nake shigo da wannan dan yaro kenan ashe abin ba a shekaru bane shekarar ka dubu in baka fahimci karatu ba ko an yi recognizing ɗinka cewa kai malami ne ba kai ba malami ba ne ba a gadon ilimi ba a ciwaciwar shi ba a siyan shi ka yi shi ka yi shi baka yi shi ba har abada baka yi shi ba kana miƙa za a yi magana za a gane kai ba malami ba ne. jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu wa an Abdullahi ibn Umar daga Abdullahi dan Umar anna Asim ibn Umara wa Abdurrahman ibn Zaid ah, waqa'a fil bahari abdullahi ɗan umar ya ce asim ɗan umar da kuma Abdulrahman ɗan zaid sun faɗa cikin teku ya ni, ya ma'ana suna ninkaya suna wasa Ya yaghibu ma ra'asa sahibihi ɗaya sai kama kan ɗaya ya dilmiya cikin ruwa wa umar yanzuru ilaihima umar yana kallon suna wasa a lokacin kuma suna aikin hajji falam yunkir zalika alaihi ma. Umar bai ainihin hana su wannan abu ba ashe ya nuna ba laifi dan kana aikin haji ka wanke kanka mun gane wannan da kyau ko to abu na farko da ya halatta kenan shine ya halatta mai aikin haji ya wanka ya wanke kanshi abu na biyu haƙƙun ra'asi sosa kai domin aikin hajji bai halatta kana aikin hajji ka yanke kumba ba bai halatta kana aikin hajji ka aske kanka ba ko wani gashi a jikinka to sai wasu suke ganin in ka sosa kanka ai gashi zai zuba to in gashi ya zuba ka yanka dabba kenan zaka ce a susar kai babu laifi akan haka walau saqata minhu ba'du shar ko da an samu wani gashi ya sauka ya fita wa hadithu abi ayyub al-mutaqaddim anifan dalilun alaihi yace hadisin abu ayyub dazu wanda ya raba gaddama din nan shi kanshi dalili ne akan haka tunda gashi ya sa hannayen shi ya tittirza ashe ya halatta kenan mutum ya sosa kanshi warawa malikun al'imamu malik ya ruwaito a cikin littafin shi al-muwatta juz'i na farko shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai wanda ya daidai da hadisi na casa'in da biyu an ummi alqama tabni abi alqama daga uwar alqama alqama dan abi alqama annaha qalat ita wannan mata ummu ta ce. sami'tu aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallama tus'alu anil muhrim al muhrim naji ana tambaya Aisha game da mai aikin haji aya hukku jasadahu ya halatta mai aikin haji ya sosa jikin shi fa qalat na'am Aisha tace i falyahukkahu wal yashdud tace ya sosa kwarai da gaske mai aikin haji zai sosa jikin shi sosai sai tace walau rubitat yadaya da a ce ina aikin haji za a kama hannayena a daure walam ajid illa rijlayya la hakkaktu na rasa abin da zan susa da shi da na sa kafafuwa na na yi susa dasu. ya halatta sai ce wa sanaduhu hasanun fi shawahid wannan hadisi isnadin shi in an haɗa shi da wasu zai zama hadisi a mai ainihin wato kyau qala shaykhul islam ibn taymiya fil majmu'at kubra ibn taymiya ya faɗi a cikin majmu'at kubra wannan majmu'atul Rasa'ilal kubra a cikin mujallad juz'i na biyu shafi na ɗari da sittin 368 yace walahu an yahukka badanahu idha hakkahu mai aikin hajji in jikin shi mai kaikai ya halatta ya sosa wa kazalika idza tasala? haka nan in yazo wanka zai iya cuccuda jikin shi wa saqata minhu a wa saqata shay'un min sha'rihi bidhalika lam yadurruhu mutum ya zo wanka ya sosa kanshi ya mummurza kanshi ya cuccuda har aka samu wani gashi ya fita haka ce ba komai akan haka abu na biyu wanda ya halatta ga mai aikin hajji kenan abu na uku al-ihtijamu al-ihtijamu walau bi hatta ah, walau bi halq walau sha'ri ya halatta ga mai aikin hajji ƙaho wanda kaga wanzamai sune din nan a sa ƙaho a tsotsi jini a zubar mun fahimta to ya halatta kana aikin hajji ka ainihin yi ƙaho ko da wannan ƙaho zai ja sai an aske gashin wurin da za a yi ne kama a ce a ka za a yi sai a aske wannan wurin to ya halatta li hadith ibn buhaina radiyallahu anhu qala saboda hadisin Abdullahi dan Buhaina Allah ya kara mishi yarda yace ihtajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa huwa muhrimun annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi qahu alhali yana aikin haji bi la'i jamalin a ainihin wani wuri da ake kira la'i jamalin mawdi'un bi tariqi makka wani wuri ne wata anguwa ce akan hanyar makka fi wasti ra'asihi a tsakiyar kanshi tsakiyar kanshi yasa aka ainihin yi mishi kaho kuma alhali ya ɗauko harama aikin hajji. muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi ya halatta mai aikin hajji yayi kenan kaho qala shaykhul islam ibn taymiya fi manasikihi ibn taymiya ya faɗi a cikin manasik ɗin shi haka ce manasik ana nufin aikin hajji. to manyan malamai sukan yi rubutu game da yadda ake aikin hajji. shi ma muhammad nasiruddin al-albani ya yi nashi ka gan shi manasikul hajji wal umra fil kitabi wa sunna wa asaru salafi gashi talif muhammad nasiruddin al-albani anan ya sha bamban da wannan hajjatul nabi hajjatul nabi yana kwatanta maka yadda annabi ya aikin haji wannan kuma yana nuna maka kai kuma a sauƙaƙe to ga yadda zaka yi in kai kaza sai kai kaza in kai kaza sai kai kaza a kamar yadda ya sifatin salati ya dawo ya talhis na sifati salati to haka yau wannan ma jazahullahu anna wa anil islam wal muslimin khaira a cikin manasikul hajji mujalladi juz'i na biyu shafi na 338 ibn taymiya yace walahu an yuhiqa an yahukka badanahu idza hakahu mai aikin haji in jikin shi mai kaikai zai iya sosawa wa yahtajimu fi ra'sihi wa fi ghairi ra'sihi ya halatta mai aikin haji yayi kaho in yana da bukata ko aka ko ba aka ba wa in ihtaja an yuhlaka sha'ru zakari jaza in ma ya kai sai an aske gashi din to ya halatta fa innahu ibn taymiya yace abin da yasa muka ce ya halatta mai aikin haji yi kaho saboda qad sabata fi sahihi ya tabbata a cikin bukhari thumma thumma saqa ah, thumma thumma saqa hadha al haditha thumma qala sa'an sai ibnu taymiya ya kawo wancan hadisi cewa annabi ya yi kaho a lokacin aikin hajji a tsakiyar kanshi ba yadda za a yi kaho a tsakiyar ka an aske gashin gurin mun fahimci wannan da kyau ko to gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sa'annan sai ibnu taymiya ya ce wala yumkin zalika illa ma a halki ba'd ash-sha'ri ba yadda za a yi wannan kaho a tsakiyar kai sai an aske gashin wani bangare na kai ɗin wa kadhalika idza ghtasala hakan mai aikin hajjiye ya wanka wa saqata shay'un min sha'rihi aka samu wani abu daga cikin gashin shi ya faɗi. lidhalika lam yadurhu wannan ainihin bai cutar da shi ba wa in tayaqqana annahu qata'a bil ghusl da ya tabbatar da cewa saboda wankan ne wannan gashi ya fita to babu komai akan shi wa hadha madhhabul hanabila kama fil mughni الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يقول wannan yayi daidai da mazhabin hanabila kamar yadda ya zo a cikin littafin almuguni na ibnu kudama a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da shida walakin na hukala sai dai kuma su hanabila suka ce wa alaihil fidya mutumin da yake aikin hajji ya ƙaho to zai yi fidiya zai yanka rago saboda jini ya fita daga jikin shi wa bihi qala malikun maliku ma haka ya faɗi wa gairuhu da wani daga cikin malamai cewa in dai kai ƙaho kana aikin hajji to zaka yanka dabba wa raddahu ibn hazm bi qawlihi amma ibn Hazmin ya tunkuɗa wannan magana a cikin littafin shi al Mujallar na bakwai shafi na ɗari 257 aqabal hadisi da ya kawo wancan hadisi cewa an yi wa annabi kaho yana aikin hajji kuma har ya aske gashin kanshi sai ya ce lam yukhbir alaihi salamu anna fi zalika gharama wala fidya da annabi ya sa aka yi mishi ƙaho kuma har ya aske wani bangare na gashin kanshi annabi bai ba da labarin cewa akwai wata tara ko fansa akan haka ba walau wajabat lama gafala zalika da a ce wajibi ne bayan mutum an yi mishi kaho yana aikin makka zai ainihin bayar da dabba da zai yanka ta matsayin ainihin sidiya. da annabi bai bar wannan abu lallai zai bayani wa kazalika wa kana alaihi salamu kasirar sha'ari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan gashi sa'annan ce afra'a kuma gashin nashi yana da yawa wa inna ma haina an halkin ra's fil ihram annabi ya hana mu aske kai ne a lokacin aikin hajji haka siddan amma inda larurar da ta sa za a aske kai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana ba mun fahimci wannan da kyau ko to kaji abu na uku cikin abubuwan da suka halatta shine yin kaho a halin aikin hajji to wannan matsala ta kaho tunda kaji har an ce ya halatta ana aikin hajji a yi kaho wannan ya nuna mana kenan to ashe shi kaho yana da asali a cikin addinin musulunci ashe ƙaho ba wai gado ba ne kawai amma wani abu ne wanda yake shari'a ta tabbatar da shi domin duk abubuwan da ka ji shari'a tana ɗan tattauna magana a kansu irin haka yana nuna maka cewa abubuwan na da asali ne misali za ka ji malaman fikihu suna cewa ya halatta a yi ainihin layya ko a yi hakika da rago ko ɗan akuya ko dabbar da aka dandatse ta aka yi mishi fiɗiya a ah, to ashe ya nuna ya halatta kenan domin da bai halatta ba to da ba za a ce ya halatta kuma a aikin ibada da shi ba to ashe in kana da ragonka ko kana da ɗan akuyanka ko kana da bijimin sanka ko bijimin raƙumi ko duk wata dabba da ake cin namanta in ka ga akwai bukata na gyaran nama ko na ya zan bai yawo ko makamancin haka za ka iya fiɗiye shi ko ka iya dandake shi ya halatta a shar'ance. mun fahimci wannan da kyau ko amma dabbar da ba a cin namanta kamar jaki kamar kare bai halatta ka ainihin fiɗiye shi ba don in kai mishi haka ka zalunce shi domin duk in ya gama maka bukatar da yake ƙarshe dai ko ya mutu ko kuma ka wartake shi kuma ka takura rayuwar shi kenan tunda ba ci za ka yi ba amma ya halatta ka dandake dan akuyanka ko ka dandake ainihin ragonka ko wata dabba makamancin haka in ka dauki littafin ainihin a Sheikh Said Sabiq mujallad na biyu littafin satun suna ba ga cikakken bayani insha Allah to ashe kaho ma ya halatta kenan to ƙaho ba ma ya halatta ba ne kawai amma sunna ce to amma daga bayanan da za mu yi a yau za ka gane cewa to ashe lallai mutane wajibi ne sai sun koma sun yi karatu karatu kuma ba zubar gado ba karatu na Alƙur'ani da sunna ƙaho sunna ne to amma akwai yadda annabi ya ce a yi akwai wanda annabi ya ce ya yi ba kowane wanzami ne za ka ce maka ƙaho ba akwai gwargwadon shekarun da zai kai bai halatta ya maka ƙaho ba akwai ranar da annabi ya halatta a ƙaho akwai ran da annabi ya hana akwai jet ranar kwanan wata da annabi ya bada umarnin ayi sauran kuma ya bai halatta ba shin yanzu ba a karatun hadisi ina za a gano wannan yanzu duk malamin da ya miƙe zai soki hadisi ba sai mu kaɓo kafiri daga kan mimbarin ba saboda Allah mun fahimci wannan waɗannan hadisai ba su suke mana bayanin shari'ar da manzo Allah ya zo mana da ita ba to duk mutumin da ya zo zai kamatar da mu su ai baki ɗaya na son ya raba mu da sunnan annabi ne mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to ne na tattaro mana waɗannan hadisai ga su baki ɗaya zan karanto su daga sunan ibn maja duk wanda yake da sunan ibn maja sai je samu babul hijamati babin da ke bayani akan kaho a takaitan takaitawa ga waɗannan hadisai hadisi na farko an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in kana fi shay'in mimma tadawawna bihi khairun fal hijamatu annabi yace duk abubuwan da kuke yin magani da su yace akwai alkhairi a cikinsu, su yace amma abin da yafi komai alkhairi wanda za ku yi magani da shi shine ainihin ƙaho to malamai suka tsaya suka binciki wannan hadisi suka binciki ma'anar shi sai al-imam al-allama ibn al-qayyim a cikin littafin shi at-tibb nabawi sai ce wannan hadisi da annabi yake magana yana magana ne musamman ga ƙasashen da suke ƙasashen hijaz ƙasashen larabawa da makamantan ƙasashe masu zafi ƙasashe masu zafi kaga kamar irin ƙasashen mu kenan to duk irin abin da za a yi magani da shi ga abin da ya shafi cutar da ke jikin ɗan adam ta ciki wadda ta shafi jini to babu abin da ya kai ƙaho amfani ga irin wannan jiki din. ne ma'anar wannan hadisin mun gane wannan da kyau ko wannan hadisi har wa yau al Ahmad da Abu dauda da Hakim ma sun fitar da shi hadisi ne sahihi an ibn Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala har wa yau Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma marartu laylatan usriya bi bi mala'in min malaika illa kulluhum yaqulu li alayka ya Muhammad bil hijama Yace a daren da aka yi isra'i da ni aka ɗauke ni aka kai ni daga makka aka kai ni masallacin kudus Yace duk inda na wuce taron wasu mala'iku sai sun rinka ce mini ya kai muhammad ka kula da ƙaho ka rinka yin ƙaho ka rinka yin ƙaho mala'ikun suna kwadaitar da shi game da wannan wannan hadisi ma sahihi ne wa an anas ibn malik wa an anas bin malik qala anas dan malik yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace ma marartu lailata usriya bi bimala'in illa qalu ya muhammadu mur ummataka bil hijama yace babu mala'ikun da na wuce su a daren da ne isra'i sai sun ce da ni ya kai muhammad ka umarci al'umma ka da su rinka yin kaho kaga a can ci ne aka ce ana umarnin shi to kuma nan bayan an umarce shi shi kuma ya umarci al'umma shi da cewa su rinka ainihin yin ƙaho. sannan hadisi na gaba an ummi salamata zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna umma salamata zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama ista'azanat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil hijama ummu salama matar annabi ta nemi izinin ya ba ta izini za a yi mata kaho Fa'amarar amara annabi sallallahu alaihi wasallama aba tiba an yahjimaha sai annabi ya umarci wani wanzami mai suna abu tiba yace ainihin ya je yayi mata kaho din wa mai riwaya ce, hasibtu annahu kana akhaha min ar-raba'a ina tsammanin shi wannan wanzami ɗan uwan wannan mata na annabi ne sun sha nono tare ma'ana ɗan uwa ne na sun sha nono tare au gulaman ko kuma yaro ne lam yahtalim wanda yake ainihin wato matashi ne amma bai kai ga balaga ba wannan hadisi ma sahihi ne waɗannan ke tabbatar mana da cewa ƙaho ɗin gaskiya ne ya tabbata annabi ya yi ya tabbata annabi ya ba da umarni kuma ya tabbata annabi ya tabbatar da al'umma a kan yi to waɗanne gurare ne a jiki ya halatta a yi maka ƙaho ɗin to kaɗan daga cikin waɗannan gurare sai al'imamu ibn maja yake babu mawdu'il hijama babin da ke bayani akan guraren da ake yin ƙaho ɗin a jiki don sai ka san guraren da ya dace a yi ƙaho ɗin a jiki wanda yake waɗannan guraren su ne za su taimake ka don a kai ga cin nasara an abdullahi bin buhaina قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل abdullahi dan buhaina ce, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho da lahai jamalin a wani wuri da ake kira lahai jamalin wa huwa muhrimun alhali yana aikin hajji wasara asihi a tsakiyar kanshi ka duri na farko kenan ashe ya halatta kenan yana daga wuraren da za a kaho tsakiyar kai sai ka samu ƙwararren wanzami kamar yadda za mu zo mu ji sai ainihin ya maka kaho a tsakiyar kai in wannan bukata ta kama a tsakiyar kai ne za a yi wa an anasin har wa yau daga anas أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل أنا سيتي النبي صلى الله عليه وسلم هيايك أهو أجيجيوين ينشي نجيفا ويا ma'ana gefen wuya dama da hagu annabi yakan yi kaho a wannan wurin وعلى kuma wa kahil da kuma dokin wuya daidai gadon bayanka amma daga sama daidai dokin wuyanka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ainihin kaho a wannan wuri din to dangane da kaho da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a waɗannan gurare kafin mu ci gaba da karanto waɗannan hadisai bari mu ji abin da shi ibnul qayyim ya faɗi dangane da amfanin yin ƙaho ɗin a tsakiyar kai ɗin ko kuma a jijiyoyin gefen wuya ko kuma ainihin a abin da ya shafi dokin wuya ɗin ina amfanin yin ƙaho a wannan wuri Ga shi a cikin wannan littafi nashi a tibbin nabawi wanda asalin wannan littafi shine ainihin daga zadul ma'ad ne aka ciro shi aka mai da shi haka Allah ya shirya da mu yace wal hijamatu alal kahili tanfa'u min ilman mankibi wal halqi yin kaho a dokin wuya da aka ce annabi yana yi to yana amfanarwa game da ciwon kafaɗu da kuma abin da ya shafi ciwon da ya shafi makogaro da kuma makoshi dangane da yin kaho din a dokin wuya kenan wal hijamatu alal akhda aini dangane da yin kaho kuwa a jijiyoyin wuya na dama da hagu tanfa'u min amradir ra'asi wa ajza'ihi suna amfanarwa game da ainihin cututtukan da ke damun kai da kuma ɓangarorin kai kamar ne kalwaji kamar fuska wal asnan da haƙora wal uznaini da kunnuwa wal ainaini da idanuwa biyu wal anf wal hal da ainihin abin da ya shafi hanci da abin da ya shafi makoshi duk wannan yin ƙaho ainihin a waɗannan jijiyoyi dama da hagun wuya suna amfanarwa idza kana hudusa zalika an kasaratid dami matukar dai wannan rashin lafiya yawan ciwon kunne yawan ciwon kai yawan ciwon ido ya faru ne saboda jini ya ainihin taru yawa mutum yawa au fasadihi ko kuma wani lalataccen jini ya tsaya a wurin au anhuma jami'an ko kuma dukkan waɗannan abubuwa biyu sun taru mataccen jini kuma ya taru ainihin ya tsaya a wuri ɗaya to da an tsotse shi ta hanyar tsaho sai ga cikin izinin Allah Allah ya ba da lafiya kai ina fatan mun gane wannan a takaicen takaita abin da al-Imam ya faɗi kenan a cikin wannan littafi kuma kamar